وسيد الخلق والبشرية فبشرهم وأنذرهم وهداهم وأرشدهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فاعلى الله مكانته وامر باتباعه وقرن طاعه رسوله بطاعته في كثير من الايات قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال سبحانه من يطع الرسول فقد اطاع الله فمن اطاع الرسول نال رحمه الله تعالى كما قال سبحانه واتيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ومن اراد الفلاح فعليه بطاعه الرسول فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون ومن اتبع ومن اتبعه اهتدى ومن تركه ضل وغوى قل أتيعوا الله وأتيعوا الرسول فإن توليتم فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وطاعته سبب لمحبة الله ومغفرته ورضاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر, ذنوب ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للعذاب والهلاك فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ايها المسلمون جاءت الاحاديث المتكاثره عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الاخذ بسنته والعمل بها والتسليم لاوامره والتصديق باخباره وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وسنته صلى الله عليه وسلم كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى عميري فقد عصاني متفق عليه وبين أن الاتباع له من أعظم أسباب دخول الجنة والسلامة من النار فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري عباد الله أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعارضون سنته ولا يأتمرون بأمره ولا يقتدون بفعله ويفرقون بين القرآن والسنة مع أن السنة لا تعارض القرآن فهي مبينة له وموضحة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والسنة وحي كما أن القرآن وحي فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه رواه أبو داود وصححه الألباني فلا تجوز معارضة سنته بالعقول والأهواء ولا ردها لقول أحد كائنا من كان فعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكا وعن أبي قلابة رحمه الله قال إذا حدثت الرجل بسنة بالسنة فقال دع وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال عباد الله يجب على كل مسلم أن يحذر من نسبة حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه خصوصا مع سهولة نقل المعلومات عبر وسائل التواصل فيجب التأكد والسؤال والبحث والتحري قبل نشر المعلومة حتى لا تكون مشاركا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل في الوعيد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه ومن تساهل في ذلك خشي عليه أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم من حديث سمرة رضي الله عنه عباد الله إن من حفظ الله تعالى لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن هيأ لها رجالا ونساء يحملونها إلى من بعدهم وينقلونها كما جاءت وعلى رأس هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من حمل لنا هذه السنة فالواجب معرفة فضلهم والتردي عنهم فالطعن فيهم طعن في شهودنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طعن فيما يرو يروونه وينقلونه إلينا من الدين وكذا من بعدهم من التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام وأهل الحديث الذين بذلوا الغالي والنفيس وقطعوا الفيافي والبلدان وأفنوا الأعمار والأبدان في حفظها ونقلها وشرحها وترتيبها وتقريبها فميزوا لنا الصحيح من الضعيف والصدق من الكذب حتى جاءتنا هذه الأحاديث والروايات سهلة بين أيدينا مسطرة مدونة فجزاهم الله عنا خير الجزاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه أبو داود والترمذي وحسنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه kama yuhibbu rabbuna wa yarda irin yak fo sinal silamai irin kun khutuba aga salangir seno darza kango annabi sallallahu alaihi wasallam a sunna sai al silama tarera annabi sallallahu alaihi wasallam sunna mo dine annabi sunna ngati goy kan annabi te dinga bon wal goy kan ina te annabi gine amana yankar yadin no wala sannika annabi salam wani sai ni annabi addina annabi kate kulka annabi kate kan adano walbinde da subanantono kana borai cego koy aga da haikan a tinga ba funara wani kuligina sai annabi sunna wani sai irma bai irko subhanahu wa ta'ala ana annabi te eh, ana annema te annabi al umma wo sai dokan ana annabiyan ma kan bisa annabiyan mai kul ngana baga ka irga kan ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngano ga ti takare kul jin funa Wani sai annabi ka ana borai farhan din da aljanna ana boray na ga. ana borai kanda ga cimo ga. ani kanda ga ko haikan ga tise gwamni. an dunya ga simba allah hara wadin sayyid ko tabaraka wa ta'ala gani hakika irkoy no gumiyante mandi koy ga do kan samba ira diyau kan fun ibum bayra kanga ti larabuno iga aslo bai iga nyango bai iga babo bai iga kaye bai diyau subanan tawo aga cawbora iga irko wana aye agi hananen diga wada fundi zibai zibai kan fundi ga morgo chafartarai minafikitarai alasittarai borfo konna mai agi hananen diga funaga yadin no agi berandin da alqur'ana tira agi berandin da sunna yadin no irko subhanahu wa ta'ala ana annabi darsa sambu bene yadin no irko yamar kan borkul kan gaba alsilama hannonigi himnogo bondum annabi sallallahu alaihi wasallam yadin no irko chabe he bor si hinga bondum nga se kadai din nga bondum annabi se sallallahu alaihi wasallam wadin se aya fora irko gene bor kul kam bondum di yo se kanga ta muhammad to hakike ni bondum irko se yadi nga aya wone ga cabir se ni singir koy gana ni si singa bondum irko se kadin nga bondum muhammadu se sallallahu alaihi wasallam yadno aya fora irko subhanahu wa ta'ala gene he aram bore ken cimandi wo bondum irko se wo bondum di yo wodin se yadno dambore ken nar mi se yilliksine aran gin funaynoya kul kam bondum irkoy diyase boragudu irkoy no matkir ko subhanahu wa taala gane ay fora wo bondum koy se wo bondum koy diase kangana aram irkoy mudugaran suji barkanga ba ba bon kanai barkanga ba ni bongo makanu allahara to ay karni dani bondum annabi sallallahu alaihi wasallam koy ne boraydin kay cimandin da annabi sallallahu alaihi wasallam ina annabi gabandi ina annabi faba ina an nura din ka annabi ka ta kanga ta alqur'ana ina gana benan da ganda bangan yara da tuguraira borai wo ngai no gati borai kan yambo ngai kanu yadi no boku kan annabi fonda gana niga kanda barkan annabi fonda tan niga darai niga siri wadi sai ay fora irko subhanahu ta'ala ni he aran borai kan kimandi annabi mane borai sai wo bondum irko sai wo bondum irko diose daran na banda barafa arama baydi ya wawo ka ida kabo ana tonandi aramo kiida karambo arama ma sai aga ga da arammate dada aram sai se aranga kanda hay kulsidi yo woga kadday tonandi yam bangante yadinno bowarma bondu ande muhammadu sallallahu alaihi wasallam sababu no ta irko ma bani sababu no kangata ya me sai ni zunubai sababu no ta ni mudu irko yarda irko tabaraka taala ne annabi mu ci boraisi ine hasan albasari ane boryanno na te ine ngeyo irkoyni ga ba kul imtihana te ise ana examen te ise da aya wane wane sino alfaga gine aya wane se ayatul imtihan ne to annabi mu ci da dai aran wote aran naran gaba irkoyno da cimi to wai gana ay annabi sallallahu alaihi wasallam wo bondumay se way fonda gana kan ay kataran se wodi ngata ir koy ma baaran a garan zunubai ya fa aran se zamir ko koy no kan ga ya fa ga suji ya no ay fora ir koy ne annabi se manne boray se wo bondum ir koy se wo bondum adiye wo se daran na banda bare fa aran ma baykir ko siba farai. bormo fokusine da annabi sallallahu alaihi wa sallam yamare bormo janga annabi sunna gana sababu no kanga tayir kon bor halci sababu no kanga tayir kon bor gurzugay ir boray boraydi mingay bon hagoy kay yanga fokusine ne fun annabi sallallahu alaihi wa sallam yamare ga fitina masi koyga duway walla binde gursugay doro masi koyga duway imam ahmad ne ga bay kanga fitina ngonogati nima annabi yamoro yankar wannima janga goyda wadi maga ni binama tansi am sirga fun irko addina ga wani sai nya fusine haditha bo bayanno ka kan tabbatu fun annabi ga sallallahu alaihi wasallam kayanga bagumo ka annabi ga wajiban dirga irmin sunna di irmo goyda yanno irma jinda salle nga yamare sai irma cimandi mo da labari kulkan ga tonan dirga irko ni aya fora hay kulkan di wokata aran sai aran mata aran magoida aran macimandin da wokan ana ran ganje go funaga aran momora annabi sallallahu alaihi wasallam dini a sunna ngati hay kulkan tabbat go funaga hadith ya santa ira man ta hadith da'ifa ira mata hadith munkara ira mata hadith mawdu'i ira a a iya santa kan tabbat hadith alfagai kan inane iga ikiti hadisai dinga kan talifu kulsi iga hay ne annabi sannino wala annabi goyno ne ta annabi gina na di wani sai ni gine sunna haka hadis raka imam bukhari da muslim kunna katarai irkoy diyane bor kulkan bondumai se hakika bora bondum irkoy se barkan ne kuta hakika bora ni irko kota barkan bondum bonkono kan aidan bore se funo a bonduma se to sandai se no bora bondum barkan ninga funa kota to aino bora kota ga irko idi sallallahu alaihi wasallam a bangan dikan da bor ninga sunna gana wadin noga ti sababu kanga ta irkon bodda aljanna ni singo fur aljanna de mantin don don da annabi sallallahu alaihi wasallam no yadin no din wango go bondum annabi ya mare se wadin maga irko go boddan nuna rani sallallahu alaihi wasallam nuna aka hadis ra irko diya sallallahu alaihi wasallam ne ay al ummara bor kul kan gabano go fur aljanna kalbar kan wango sahabai ne irko diya mai no go aljanna ma am wanga annabi ne boku kan bondumai sai a fur aljanna barkan nai kuta a wongo ga goyde yamarai day ganje harai boro gano no siba aljanna furiya a wongo aljanna furiya din no irnya na irma bai annabi sallallahu alaihi wasallam anir di. kan iga hawgo dungalu ummara mo kogo foyan kayan ga hawga ka jinda gaba foyan kayan ga hawga ka nga dirawo banda kayan ga kaga garun ga wani sunna din sai kayan su goyin ga yamarai kayan su dondon din ga goyai kai yanga kaga fayan kada imine qur'ana wa ni na go annabi sunna ni na ago bal igudu bonen kan kaga ngai ba sinda alqur'an eh, annabi sunna mo annabi sanne wala annabi goy wadi ngai sinda muradu ngai qur'ana singe se wani annabi na bangandi za imanka gamar ganda mo irga bai annabi sallallahu alaihi wasallam a sunna a kan ate a kan ate hay kan ite a tabbatan di inganda alqur'ana iman bai gicar ne isigaru charse bal annabi sunna nga noga alqur'ana bangandi ni singa fahamda alqur'ana kaddini annabi suna ga yano annabi sunna ga noga qur'ana kani se tarinim faham ifoni go bonun da haye wala ibadai kai yan qur'ana ka akorango ko iga amani bangande? gi kani se afo to annabi haditha yino gi kani se afo afo son jingar follon ko ka alsilamai ga jingar asine nan ka ine mana alkur'ana da matkan da matka igijin garo te da za su tine kalbanan te amma annabi hadithai da goye kan a te ingano kabir sai matini gijin garda arwala bumbo matini ga te da haifon gona yan ka arwala ra kan si qur'ana ra ka annabi ce wanda yan orano na kabir sai ya annu har yan gona kan ga arwala cere, ni sigar alkur'ana ra ya din har yan gona kan mana ihri bayan dai. kan damantini annabi sunna rano ni alsilamu tara singa kai ni singa fam da mun bodano wadi senor ko subhanahu wa ta'ala annabi se irno na alqur'ana din zuman diga kaniga ni muduga bangandi boraisi hayadin ki zuman diga ko iga Kan imu dogo la, la sabu faham da haye kan di zumandi koyga yani annabi wo ago sababai kansa in qur'ana zuman daga an gano ga explique irse ngano ga fahamman di irse ifo ni ga bonda ay filana ay filana ifo ga ta mana ay filana ifo no matano ibada filana kan alqur'ana ko rango ko aga matano iga teda yani ga sunna wo wahino matkan alqur'ana wahino matkande irkoy dono qur'ana fun ya no irkoy dono annabi sannay da goyay funu zamir koyne annabi o asingo funde bai sanni salan in huwa illa wahyun yuha hay kulka annabi no wahino kirkoy sambakko aga wadin se hadis kam al miqdam bin ma'd yakriba fillah kan ani irkoy dia sallallahu alaihi wasallam ne aram mafaham gabe al silama irkoy ne no al qur'ana fa ayege ayegayno al qur'ana cinufu kan gamarganda al qur'ana mana alkur'ana a naino sunna noya sannay ka annabi cingan bo qur'ana goida alkur'ana ya alqur'ana ni goida hadithai bal alfagayni alkur'ana ga bukata ko sunna ga ga bismatkan cine mana e sunna ga bukata ko alkur'ana ga mana ni singi inga fun annabi sunna ga dinne ni ba da annabi sunna to ni ba da alislam tare zama alislam tara kunno ni furu wadin sayir ko diyani aga manu imudo alborkan wago kungu agoga kaniga hanga zoro amma amma kani amani he ay kararan ga da alqur'ana wa gabu da alqur'ana ga hay kan aran gar alqur'ana ra ana halalandi wa halalandi hay kul karan man gar alqur'ana ra ana halalandi to sa halalandi wala kan aran garara haramno wani haramno amma wa kaman todi wasa haramanti to didi ne yadin hari boben no irga halalandi shari'a ra kan hadisai ne haramanci zamani su duwa alqur'ana ra har haren mogon kan iga halal qur'ana wo fahama zahirora aga cebki ga haram sanda dai hamisa wo nganda ifoni gene eh mana eh ifoni gene eh, kuri haren no ka alqur'ana zahirona haramandi mana eh, kuri kurin da gifa alqur'ana zahirona haramandi amma annabi sallallahu alaihi wasallam hadithai ne i halalin dirse kuri iri hinkafo da mana eh, kur iri hinka fo da gife hinka kur iri hinka nga nogati mana eh, tasa nga na malan kasa yadin no eh, hinka nga nogati hamisa nga da do yadin nga dai ne ni goyi da qur'ana zahiro yani ngandi ni do waya haramandi aga sabanda mo halal no ni ga hamisa waya haramandi aga sabanda halal no gamar ganda hamisa gifano matal qur'ana zahiro chaba wala i haramandi aranga hurrimat alaykumul maytatu wadama khinzir yani ga ini haramanda aranga jifa hamisa kul ko andu nyara jifa enno wani bagiri nan go ga hamisa wi to adi ngandi wone o aga chabe bora kango ga ne su goyi da annabi hadithai qur'ana zahiro hinnano to ndi aga tila saga ama hamisa harraman dinga bonga asaban namu manti harramno aga tila saga mu don waya di zama alqur'ana zahiro na di amma hadisai ke bawodi sufurira ya anno di kiti bayan kan gi himanda wane wadin seno watu kul ago halci fondara adabai zama ka gorga annabi hadisai yankar dinga lakkalo wadin sai halal bor magaro annabi hadisai sai da bor lakkalo wanni fundai bayo imneni nisa annabi na sanniki mani a wani silakkal di annabi sanni wa bayan nan kan goy da lakkal a kinira din wa alsilamu cimcimino da annabi na sanniki aga saban din lakkalo saban din lakkalo ni ga ciman din dano din faham da songo a bori din man faham da songo din ciman din da a gangate lokaci ka kirko gin fahaman din da mi annabi sanno matkan sanni bo ba annabi ni ki sahaba sai lokaci din a aberin din lakkale amma kan kiman di ko no i ciman din da sannai din kala annabi buyon oban da hunkun giri zambar fo da ifoyan nga no sannai kaga tabbat kan lalle mata ka annabi cinga dai ne ya wisa na fa ne ya hikma kan sa ne kine ya yadin mono bor kulno asi halan ni sai nima annabi sanni yeti bor fo sanni maga alfaga fo sanni maga se imine ni sa annabi mane makai gina alfafi filana mone ne wani halki fondono bombu ne goyno wane o zama annabi sanni berin da alfaga fo sanni isi alfaga sanni tutai e isi alfaga sanni danga annabi sanni tutai bal alfaga sanni ni gidan e annabi sanni ni gidan ga alfaga fo sanni tutai annabi sanno berin da borfo kul sanno wadin seno 20 ya koyo gane wo fanda borfo kul sanni di bangane annabi ne to suka ta alfaga fo sanni koy ne bor filana ga diya kine bor filana ga diya kine a a yadin no ifillagu fun umar bin abdul aziz ga rahimahullah ani fo kusinde diyanga margande irkoy diya sallallahu alaihi wasallam sunna di bangena annabi ne har filana aga bori wala ne hay filana si bori musikata fago fo mo ne ya al fago fo ya kina a ah, faga sanno furu masambu annabi wana matka faga hanne kai yankun hannai al'umma se imeda da me no ne da dai hadisa bangaya sa abanda no ngai go bangai mana cinge bafunara afwanne he dine annabi na sanni ci. ngay sannay kaga ne da annabi wana imi ngay sannay jindaw miro banda imi goyda annabi sanno bal afwan ne di dai ngay ni sanni ci ngay sanno garo annabi sanno sin bay kan ngay lakkalay funu ngay ga mana ngay sigi bay ki ngay gote wadin se imam ahmad bin hanbal ani bor kul kanna annabi hadisi yeti borago halki fondara ago halki mega aga baga halki mana imi sa annabi mini makegene a a wadi wo man tiyadin no to woni ni halki halki fondono ni sambu alfaga kan sigin abu qilaba rahimahullah ani da dai ni goga salan alborse ni goga ni filana irko idiyane yaki ne irko idiyane yaki ani hay ufandu sir ko idiyane sanni wakati sal alqur'ana sanni to bai kan boradin darantono yani ga ga wajibal islam fo kulga ama hagoi amma si sanni ci ga dan bakko annabi ga sallallahu alaihi wasallam kan man tabbata gufun annabi ga wana wana hun kun zabano karra irgo internet zabanaira ni ga di bore is hambur irkoi iga tundaino hay kulki di iga ne imina annabi ne kine waldi ma sanni kan kani se igo de shi'i zai bora kan ine dingai di har iga boringai ma bone ningai mane hadisi no zama shi'i zai ngai no tarihi bisa al umma firaqai kul marganta ine ngai wora ira bore ningai uzangai di har iga boringai gani annabi no ne to wani haramno bor ma hagoi nim tari annabi ga gani annabi ne halki fondo don gomo bar mu tari irko ga wani mu tari annabi ga sallallahu alaihi wasallam aga wajibi mu du tabbat gina hala hadisa tabbat ku fun annabi ga wala man tabbat makai ga fisidin bayni sinda bon bere ma dangai masidi ga meri wala tari sai gane annabi no ne wisa annabi mante zamani ku furbore ken go ga gaksinai ima tari dumbo annabi ga sallallahu alaihi wasallam yani ga dabo na tari dumbo annabi ga mu borgo fur gursu ga dirra ka nabi sallallahu alaihi wasallam ani burkul kan tari ai ga hauga te yambo boram ko nga jahannama ku zai di za songo zama te jahannama ize yadin no barkan hamburu a dogonan di agoge ya rubumbo irko di aga nigi di alfaga ya iga bai sanno man tabat gufun nabi ga ibai haditha o man kime wonno amma boraka ga wazun da aga ci borese irko idana bo ku kan filla ga funai ga sanni kan aga bai kan tari no to borago tari ko naira afora yaadi noori ñaa fo sine irma bay irko subhanahu wa ta'ala ana annabi sunna batu matkande alqur'ana wo irko ningana batu tarisi fur alqur'ana jina siye alqur'ana banda yaadi no annabi sunna mu zami kul wahyen no kirko ni samba ko annabi ga ikunno irko batu annabi sunna mu irko ne batu do ka irko ne alburhan nayan sola wangari yanno asola sunna din se kai yanga sambu kata banda borai sai za sahaba yi wate ina annabi sannai labarai kukan irgirte a bukata kan tabbatar funa annabi ga agwaira a sannai da haiki ta gine in labarai san buka irga ga kahun kuna wa kan ga wajibi irma sahabai bakcar wadin bai irma yardin ware irkwai ga ise yadin nobar mahagwai nimsi sahabai wau nimsi sahabai guru zam sahabai wau yan sanda annabi sannu annabi non gogu wau annabi sannai ki go fillo non ga banimi yankar yadin ga hayaki ki filla kayir ga addina ran gano ni banim chab kan matki mino matkan shi ai zainate yari no bora ne ken ka sahabai banda ne. da atba'u tabi'ine al silamatare ginfunai da hadith al fagai kai yanninge alomare meda meda hadisai bera morgun wora da hay kulka igihin ina saje dan ina gorei dan iwindi andu nyala bayra kilometer zambar zambarai iringa alobare alomare meda me dinga ga hamai banandi fora annabi hadisai dursin ra dima annabi hadisai fillaga ka irga dima tirai wallafi ga hadisai sharha irsegi bangandir sigi tartib gi manai manandir se halini ka irse charra wo fogati sahih wo fogati da'if wo fo no gati chimi hadith wo fo no gati tari hadith he kalde hun kunir sabano raya hadise wo ini filli ni dogana dirse tidai ne ya kan zani de igine ni se hadisa wo hadise sante kuli ni kacharra hadise dhaifa ini kawani nim baiwa kan tabbat nim baiwa kan man tabbat ya hadin no kan zaid bin thabit radiyallahu an ane inga ma irko dia sallallahu alaihi wasallam ne irko ma bor mondu ma narandi kam ma nga ga sanni ana sanno durse ana batu hala na tonan di banda borai ga aga mu barkan ga fahamai sambu kwanda barkan faham daga ya no aga mu barkan na fahamai sambu amante fahamante wani odumo aga ba irko subhanahu wa ta'ala asubani yongono yani ngari nyak fosinai irma bai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam irko ina suban da diyau tarai irko ina annabi sambaga ka an dunya borai kulga adamai e zai da ginnai ga ciman dikoi da cafarai ga irko ina annabi samba mate suji an dunya borai se wani sai irko wajiban dirga a wajiban di takare kulga adamai e zai da ginnai ga in bonduma annabi sai sallallahu alaihi wasallam ima annabi baka sina jilman di ngai bumbai baka sina bon irko subhanahu wataala cebo mu ku kan ba annabi kan ni kandi cimandinde irko ni annabi ba gi ni cendi kondi ni aljanna ga tanimo dow irko yarda yadin no da borga ba annabi wonnoga caba ni wo irko ba kono ga cim ngo wona bak sinara mantini tari taari noga ni ga ba irkoye asinga tema ni ga ba irko ni siba annabi sallallahu alaihi wasallam bo ku ba annabi cimi bon boro koy dolono ama bondum annabi sallallahu alaihi wasallam dolono ama annabi sunna gana amma barkan manti annabi ba ko cimcimi ni ma me ga dai na ganin go annabi ba amma su goida annabi sunna bal wati kul haika annabi ganjino niga di borago goida to ne no ga ce boraga tari ga wani zagin daga wani sai irin ya fusinai irma bai ago annabi sallallahu alaihi wasallam ba kisina rani annabi berandi berandi yon kulcine ya no ni mu goida annabi sallallahu alaihi wasallam sunna magana haikukan ate haikuka ga ba mabara bara kasiba ba ma mora wani nima fasa annabi addina ka ta se nima cimandi mu da haika annabi ci mu bondum annabi sai haika ni marra mu moro wakanin ganji wani n'o ga ce baka lalle